بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa da ku a waɗannan majalisai masu albarka majalisan tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na bilal bin raba da yake birnin katsina a wannan rana ta 28 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya daidai da 13 ga watan Jun na shekara ta 2018 a wannan majalisi na 25 wanda shi ne majalisi na ƙarshe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan shekara ta 1439 mai albarka idan ba manta ba a karatun da muka yi jiya mun tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات tabbas za mu jarrabe ku da wani nau'i na tsoro da kuma yunwa da kuma tawaya a cikin dukiya da kuma tawaya a cikin rayuka Sai da Allah subhanahu wataala zai kaddara mana mutuwar wasu daga cikin makusanta wasu samara da kuma tawaya a cikin 'ya'yan itatuwa amma Allah sai yake cewa wa ku shirin sabirin ka yi wa waɗanda suka zamanto cewa suna da haƙuri bishara saboda su ba za su sha wahala ba su wane ne masu haƙuri Allah ya ce Allah ne idan asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne waɗanda idan musiba ta same su za su mayar da abin zuwa ga Allah subhanahu ta'ala su tabbatar daga gare su suke kuma zuwa gare su za su koma Allah yake cewa ula'ika alaihim salawatu min rabbihim tabbas waɗannan akwai yabo daga Allah wanda zai tabbata a gare su wa rahma da kuma jin kai wa ula'ika humul muhtadun waɗannan su ne shiryayyu kamar yadda Idina Umar yake cewa ni'imal ijlali wal ilawa mana madalla da waɗannan kyaututtuka guda biyu da kuma doyi yau za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwa min sha'irillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله سبحانه وتعالى يكشف إن الصفا والمروة من شعائر الله safa da marwa suna daga cikin alamomi na ibadu ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani dutsen safa wani dutse ne wanda yake a makka kamar yadda ita ma marwa wani dutse ne wanda yake a makka saboda haka Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya yake tabbatar da cewa alamomi ne daga cikin alamomin ibadu ga Allah subhanahu wataala saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa man hajja al baita aw itamara duk mutumin da Allah ya bashi iko ya zamanto cewa yayi aikin hajji aw itamara ko kuma ya umara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima fala junaha alaihi ay yatawafa bihima babu laifi a gare shi ya zamanto cewa yi dawafi tsakanin su mana ya tafi daga safa ya dawo ya je marwa ya taho daga marwa ya dawo safa wannan ayar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa babu laifi idan mutum ya dawafi a tsakaninsu idan muka kalli zahirinta za a iya fahimta cewa kamar dawafi tsakanin safa da marwa ba wajibi ba ne wannan ya sa urwatu bin zubair yake tambayar inna aisha allah ya kara mata yarda yake cewa to in dai haka ne kenan yin dawafi tsakanin safa da marwa ba wajibi ba ne tunda asali a lafazin shari'a duk lokacin da aka ce abu idan baka yi shi ba baka da laifi to wannan yana nuna cewa kenan ba wajibi ba ne sai take cewa ya bi na ya kai ɗan yan uwata ai abin ba haka yake ba dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu laifi idan ya zamanto cewa ba a yi ɗawafi a gare su ba ne saboda asali a lokacin jahiliya akwai wani gunki akan kafa sunansa isaf akwai wani gunkin kuma na daban akan marwa shi kuma sunan shi na'ila saboda haka a lokacin da ya zamanto cewa musulunci ya zo tunda su mutanen makka da kuma waɗanda suke kewayenta sun kasance suna ɗawafi kuma suna taɓa waɗannan gumakan da haka lokacin da musulunci ya zo sai suka zamanto cewa ba sa san ya zamanto sun yi wannan tawafin saboda haka Allah subhanahu wataala shine ya saukar da wannan ayar dan ya nuna cewa duk da cewa a jikin waɗannan duwatsu guda biyu wato safa da marwa akwai gumaka to duk da haka ya halatta su yi ɗawafi babu matsala wa illa ɗawafi tsakanin safa da marwa wajibi ne kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar inna allaha kataba alaikum as-sa'ya fas'au Allah maɗaukakin sarki ya wajabta muku yin sa'ayi tsakanin kafa da marwa don haka ku yi sa'ayi saboda haka Allah ya yake cewa wa man a kairan wa man a kairan malamai sun yi saɓani me ma'anar wa man a kairan akwai malaman da suka ce ma'anar wa man a kairan duk wanda ya ƙari mana maimakon ya yi sa'ayi guda bakwai sai ya ƙara ya guda takwas to Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah shakirun alim Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gojewa ne sannan kuma matsanyi ne amma ina ga fassarar da tafi dacewa ita ce ɗaya fassarar shine wa man tsawo a kairan duk mutumin da ya to cewa yi sa'ayi a umara ta nafula ko kuma ya yi sa'ayi a hajji na nafula to Allah mai godiya ne ko kuma wa man tsawo a kairan ya zama ya haɗa dukkan ibadu cewa duk wanda ya yi wata ibada wacce take ta nafala wacce take ba dole ba to ya halatta kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan godiya ne kamar yadda suke cewa kalmar shakir a larabci tana nufin mutumin da za a bashi shi ɗan kaɗan shi kuma ya bayar da yawa kamar yadda a wajen larabawa suna cewa naƙatun shakur idan aka ce naƙatun shakur ita ce taguwa wacce take cin abinci ɗan kaɗan amma kuma idan ta tashi za a samu nono mai yawa a tattare da ita saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe da waɗannan sunaye ne masu girma ba don wani abu ba illa saboda ka gane cewa idan mutum ya aikata aiki to Allah subhanahu wa ta'ala yana ninninka masa kamar yadda ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ja'a annabi sallallahu alaihi wa yake cewa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana duk mutumin da ya zamanto yayi nufin aikin alkhairi bai yi ba to za a rubuta masa lada daya wa man hamma bi hasanatin fa amilaha kutibat lahu ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katira wanda kuma yayi aiki na gari bayan yayi niyya to za a rubuta masa ayyuka guda goma ko kuma ninki zuwa 700 ko zuwa sama shine ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a suratul baqara masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah madaukakin sarki yake cewa misalin waɗanda suke ciyarwa saboda Allah kamar misalin mutum ne da ya shuka ƙwaya guda ɗaya ita kuma kwaya sai ta fitar da soshiyoyi guda bakwai kowace soshiya kuma aka samu kwaya guda ɗari kaga idan ka lissafa zai baka guda ɗari bakwai don sakan allah yana iya ba da sama da ɗari bakwai ɗin sai allah ya fi cewa wallahu yi liman sha Allah yana ninninkawa ga wanda ya so kuma ya ciki mai yalwa ne kuma masani saboda haka ya cika ayar da cewa masani ne domin kasancewa duk iya wani aiki da za ka yi to Allah subhanahu ta'ala ya san shi kuma yana ganin shi wala yuhituna bishiyar in min ilmihi duk wani abu da ka sani Allah subhanahu wataala ya san shi saboda haka babu wani abu da zai tozarta na aikin da kai inna Allah la yuzlim mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya zalunci koda na ƙwayar zarra ne idan kyakkyawan aiki ne kai to Allah subhanahu wataala zai ninninka wannan kyakkyawan aikin kuma ka samu lada mai yawa Allah yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda wal min ba'di ma bayyanahu lin الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ألا ما لو كان سركي yake cewa innal ladina أنزلنا من البينات tabbas waɗanda suke koye abinda muka saukar na daga a ayoyi bayyanannu da kuma bayanai waɗanda suka zo gabaninmu min ba waɗanda suka zo gabanin alkur'ani min ba da ma bayyana hulun nasu ilkita bayan mun yi wa mutane bayani a cikin littafi amma kuma sai zamanto cewa suna ɓoye waɗannan bayanan da suka zo daga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun waɗannan masu la'anta suna la'antarsu kuma Allah ma yana la'antarsu wannan ayar wasu malaman suna cewa ta sauka ne game da ahalin kitab waɗanda suka zamanto cewa suna ɓoye siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallam. waɗanda suka zo a cikin attaura da kuma injila tare da cewa Allah subhanahu wataala ya yi bayanin sifofinsa a cikin waɗannan littattafai masu tsarki kamar yadda Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba wa littafi sun san annabi sallallahu alaihi wa sallam. kamar yadda suka san ƴaƴayensu saboda Allah ya riga ya yi bayanin su yadda ya kamata to duk waɗanda suke koya wannan to za su shiga cikin la'antar Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah kuma yake cewa alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya sai Allah yake cewa allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar saboda haka komai na bayanin akwai shi a cikin littattafan da suka gabata kamar yadda aka tambayi abdullahi bin salam shin da gaske ne ka san annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ka san ɗanka ya ce eh ai yana ganin yadda ya san annabi ma bai san ɗan shi haka ba ya saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam allah ne mai gaskiya ya ba da labari game da shi yace wa amma buni fala adri ma kana min ummi ya amma ɗana ban san abin da ya faru da babar shi ba mana zai iya yiwa ma ba hakika ɗana ba ne saboda haka wannan shine abin da wannan aya take nufi akwai malaman da suke cewa wannan ayar ta sauka ne umuman ga duk mutumin da ya san wani ilimi aka tambaye shi kuma ya boye kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man su'ila an ilmin fa katamahu uljima yawm alqiyamati bil jamin min nar duk mutumin da ya san wani ilimi kuma aka tambaye shi ya ɓoye to ranar alkiyama za a yi masa linzami da irin linzami wanda ake yi na wuta saboda haka haramun ne inda ya ka san ilimi a tambaye ka ya zaman toka ka ɓoye kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabo malamai waɗanda suke zamantowa suna isar da iliminsu kamar yadda ya zo a cikin hadisi mala'ikun da suke sama da kuma tsuntsaye waɗanda suke da kuma tsuntsaye waɗanda suke sama da kifaye da suke ruwa suna nema wa malami gafara to a nan gurin kuma yana nuna duk malamin da yake koyi iliminsa shi kuma Allah subhanahu wataala zai zamanto cewa ya la'ance shi saboda haka shi yasa Abu Hurairah yake cewa in ban da wasu ayoyi a cikin Alƙur'ani to da ban ba ku ko hadisi guda ɗaya ba Da gaske akwai wannan aya saboda haka ya wajaba in mutum yana da ilimi ya kokari wajen sanar da mutane ilimin nan kuma shi ilimi ya danganta da irin yanayin yadda Allah subhanahu ta'ala ya ajiye ka a guri akwai gurin da kai ɗalibi ne amma akwai gurin da idan ka je za ka zama malami shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da da kwatankwacin aya guda ɗaya ne za a ga sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ba kauyen zai zo ne ya dan yan kwanaki a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya koma gida ya zama malami kamar yadda ya zo a cikin hadisin Malik ibn al-Huwairi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi kos na wasu yan kwanaki kamar yadda ya faɗa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga mun fara sha'awar matanmu sai yake to ku koma gida fa iza hadarat salatu فليؤمكم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم إلى لوكة صلى ياي ku yi ƙoƙari ku yi kiran sallah ɗaya daga cikin ku ya kiran sallah sannan kuma a samu ɗaya daga cikin ku babba a cikin ku ya zama shi shine lima so ba dole sai mutum ya tara ilimi mai yawa sannan zai karantar ba ko da ɗan kaɗan mutum ya samu to in dai ya zamanto ya je gurin da ake bukatar ilimin to ya waje ba gare shi ya zamanto cewa ya isar da wannan ilimin kamar yadda koya ilimi ya haramta sai dai kamar yadda malamai suke cewa akwai gurin da ya halatta ka boye ilimi idan aka samu maslaha wacce za ka tabbatar da haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya mu'az bin jabal akan jakinsa saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanko sai yake cewa da mu'az bin jabal ka san haƙƙin Allah subhanahu wataala akan bayinta sai ce Allah Allah da manzon su ne suka fi sani sai ce haƙƙin Allah akan bayinta shine su bauta masa kaski shirka da shi sai ce ka san haƙƙin bayi kuma akan Allah sai ce Allah da sa ne suka sani sai yake cewa shine Allah kayyewa wanda bai shirka da shi ba azaba saboda haka sai ya zamanto cewa mu'az bin jabal sai yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam na yi wa mutane bishara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tubashshirhum fayattakilu kada kai musu bishara saboda sai su dogara da wannan kamar yadda suke faɗa mu'az bin jabal bai faɗi wannan hadisin ba sai da ya zo rasuwa wasu malaman hadisi suka ce babu jawazi kitmanil ilmi lil maslaha babin da yake bayani akan halaccin ɓoye ilimi saboda wata maslaha suka kawo wannan hadisin a ƙarƙashi saboda haka yanzu idan malami yana koyar da karatu ya ga akwai karatu da in yayi zai zama fitina ga mutane ya halatta a gare shi ya bau wannan ilimin in dai ba na wajibi ba ne in dai mustahabbi ne ko kuma ya ga wani aiki idan yayi zai iya jawowa mutane su samu matsala zai iya bari kamar yadda duk mutumin da yake zuwa haramin makka akwai wani ɗan guri da zai gan shi a kewaye daga gefe wajajen arewa maso gabas wanda shi ake kira izul ismail asalin wannan gurin yana daga cikin ka'aba to amma annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo ya so ya rushe ka'aba ya gina ta har nan gurin ma a shigar da shi to amma sai ya ga cewa sai ya ga cewa mutanen ba su daɗe da shiga musulunci ba za su iya fitinuwa don haka sai ya bashi kamar yadda yake cewa ya aisha inna qaumaki kasrat bihim an-nafaqa walaula anna qaumaki hudasa wa ahadin bil islam lahadin hadamtu al wa la banaytuha ala qawaid ibrahim yace cewa mutanen ki ba su daɗe da shiga musulunci ba in ban da haka to da na rushe ta na gina ta kamar yadda take a zamanin annabi ibrahim abu huraira kamar yadda bukari ya rawaito yana cewa hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wi'a'ai fa amma wi'a'un fa basassuhu wa amma wi'a'un fa law basassuhu la uqiya hadha al-bul'um yace na haddace mataki biyu daga nan, sallallahu alaihi wa sallam yace akwai matakin da na bayyana wa mutane kuma na sanar da su yace amma akwai matakin da inda zan sanar to da sai an yanke wannan wuyar kaga wannan yake nuna akwai hadisan da abu huraira bai faɗe su ba saboda maslaha wasu malaman suna cewa hadisai ne waɗanda suke da alaƙa da fitina inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin wasu fitanannu da za su zo da kuma wasu bala'o'i da za su zo wanda abu huraira ya zamanto cewa idan ya faɗe su zai iya haddasa matsala wannan ya kamata mai wa'azi idan ya kalli wata fitina yana da kyau ya bar wasu hadisan idan ya zamanto ba na wajibi bane idan ya zamanto koyansu ba larura ba ne kamar yadda wanda ya fi kowa da ta hadisai abu huraira ya zamanto cewa ya yi ko bin yaman akwai sunayen munafakai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da shi su amma bai faɗe su ba sai dina umar ne kawai ya je wajen shi ya tambaye shi ya ce akwai ni a ciki sai huzaifa yake cewa a'a babu kai a ciki amma daga kai ba wanda zan ƙara gayawa saboda haka shi yasa ake ce masa ma'abocin sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka boye ilimi haramun ne ga duk mutumin da aka tambaye shi wani abu wanda mutane suke bukatar su sani amma kuma in akwai maslaha ya halatta a gare shi ya zamanto cewa ya boye zai iya kawo kututunu akwai abubuwa waɗanda sanin su ba larura bane kuma rashin sanin su ba zai cutar ba to yana da kyau idan ka je eh yana da kyau ka bashi kamar yadda sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa ku ba wa mutane karatu gwargwadon iliminsu e yake cewa a turiduna an yi kazzaban Allah wa rasuluhu kuna suka kare ta Allah da manzansa ne Allah yake cewa illal ladina tabu illal na tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim وأنا التواب الرحيم الله مدوكاكين sarki yana daga cikin sunayen Allah rahama da kuma jin kai ga kalifai shi yasa da yawa idan Allah Maɗaukacin sarki ya faɗa narko ko kuma ya faɗa azaba game da waɗanda suka saba abin da ya umarni to kuma sai Allah ya bada dama ya nuna cewa kofa ba a rufa take ba shi yasa a nan gurin duk da girman zunubi saboda babu zunubin da ya fi girma fiye da ya zamanto mutum ya fanta daga la'anar Allah kamar da malaman usulun suke suke cewa yana daga cikin hanyoyi da ake iya gane cewa wannan zunubin kabira ce mana yana daga cikin manya-manyan zunubai shine in dai Allah ya sanya la'ana ga wanda ya yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya la'ana ga wanda yayi kama duk da haka sai Allah ya kawo dama yake cewa illal ladina tabu sai fa waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara ayyukansu wa bayyano suka koya abinda ya zamanto cewa sun a boye na ilimi Allah madaukakin sarki ce fa a atubu alayhi waɗannan zan karɓi tuban su wa ana tawabu ni ne mai ansar tuba arrahim kuma Allah subhanahu wataala yake cewa ni ne mai rahama mai kuma jin kai da talakai kamar yadda malamai suke cewa sharaɗan tuba su ne guda uku na farko mutum ya zamanto cewa ya yi nadama akan abin da ya sannan kuma ya bar zunubin a daidai lokacin sannan kuma ya niyyar ba zai sake koma zuwa ga zulubin ba kamar yadda mm, Sheikh Abdulrahman Al-Abdari ya faɗi wannan a cikin littafinsa na ahalari Allah yana cewa suratu At-Tahrim ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda kuka imani ku tuba zuwa ga Allah nagartaccen tuba kar mutum ya tuba saboda ya rasa yadda zai aikata zunubin ya saba kullum yana shan sigari guda biyar ranar ya tashi ba shi da kuɗi sai ce yau ya tuba ba zai sha sigari ba ba shi da lada na wannan zunubin da ya bari saboda duk zunubin da ka bar shi saboda ka gajiya to ba za ka samu lada ba mutum ya zamanto cewa yana yin zina kullum amma saboda ya samu cutar s gaba ɗaya komai da komai na jikin shi ya lallace ba zai iya taɓuka komai ba ya daina yin zina ba zai samu ladan barin wannan zunubin ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar tuba mutukar ya zamanto cewa mutum bai je gargaran mutuwa ba inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi duk mutumin da ya zamanto ya tuba kafin rana ta fito daga yamma to Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi tuban innal ladina kafaru innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'anatullahi wal malaa'ikati أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Allah yake cewa innal ladina kafaru waɗanda suka kafirce asali kalmar al-kufr kamar yadda take a larabci tana nufin asifir kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yake cewa a cikin suratu alhadid kama tare zaifin ya ce ne a ajaba alkuffara na batu kaga alkuffar a nan gurin yana nufin manoma saboda haka shi ma kafiri ana kiransa kafiri ne saboda ya binne gaskiya da ƙarya shi yasa ake kiran shi kafiri saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina kafaru waɗanda suka kafirce wa matu kuma suka mutu wahum kuffarun ba su tuba daga kafircin ba suna kafirai suka mutu Allah yake cewa ka alaihim la'natullah waɗannan tabbas la'anar Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata a gare su ta tabbata a gare su wal mala'ika da kuma mala'iku wan nasi ajma'in da dukkan mutane gaba ɗaya saboda haka kamar yadda malamai suka faɗa wasu daga cikin mutanen sun la'ance su da lafazi wasu kuma sun la'ance su ne bilisani alhal bilisani alhal saboda haka Allah subhanahu wataala a nan gurin yana nuna mana girman kafirci da kuma cewa duk wanda ya mutu a cikin kafirci yana cikin azaba yana kuma cikin matsala da Allah subhanahu wataala a nan gurin yake nuna mana cewa duk mutumin da ya mutu yana kafiri kaga wannan shine yake nuna mana cewa kenan idan mutum ya zamanto cewa ya tuba kafin ya mutu to Allah subhanahu wataala zai karbi tubansa kamar yadda ya zo a cikin hadisi al-islamu yajibu ma qablahu mana musulunci yana goge duk abin da ya zamanto cewa ya gabace shi saboda haka duk mutumin da ya kafin cewa Allah subhanahu ta'ala duk iya saban da yi wa Allah to in dai ya tuba Allah subhanahu ta'ala zai kafi tubansa wannan shine dalilin da yasa Allah ya da aya a nan gurin da cewa wa ma wa kuffa kuma suka mutu suna kafirai kaga wannan yake nuna cewa in dai sun tuba to Allah subhanahu ta'ala zai zamanto cewa ya karbi tubansu kuma Allah madaukakin sarki zai yi musu rahama saboda Allah yana ansar tuban bawa matuƙar ya kyautata tubansa yana ansar musuluncin kafiri matuƙar ya kyautata musuluncinsa Allah yake cewa khalidi na fiha suna masu dawwama a cikin wannan wutar la yukhaffafu anhum al'azab la yukhaffafu anhum al'azab ba za a taba sauƙaƙa musu ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul an-nisa Allah yake cewa waɗanda suka kafirce saufa nuslihim nara za mu saka su a cikin wuta Allah yake cewa kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha duk na fatin fatar ita jikinsu ta zamanto cewa ta nuna to sai mu ƙara musu sai mu canza musu wata wata fata a wata aya kuma Allah yake cewa innal ladina kafaru wasaddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yasjudun Allah madaukakin sarki yake cewa waɗanda suka kafirce kuma suka kauce daga hanyar Allah subhanahu ta'ala za mu ƙara musu azaba akan wata azaba bima kanu yufsidun saboda abin da suka kasance suna yi na banna Allah ya ce wala hum yunzarun kuma ba za a jira su ba kamar yadda wasu ayoyin suka fassara wala hum yunzarun shine Allah madaukakin sarki yake cewa innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la yufattaru anhum ko shine ma'ana wala hum yunzarun ma'ana azabu ba za ta taba yankewa ba shine ma'ana wala hum yunzarun ma'ana ba za a jira su ba babu yadda za a ce ga wani lokaci da za a dan tsagaita musu na azaba ko yaushe cikin azaba su shi yasa yace la yufattaru anhum shi yasa kamar yadda ayoyin suka zo Allah yake cewa za su rinka cewa wana da wuya maliku liyaqdi alaina rabbuk za su kira maliku wanda ya ke tsaron wuta su ce liyaqbi alaina rabu ubangijinka ya kashe mu mana mu huta kun maki makithun sai ce ai kuna nan za ku ci gaba da zama a cikin wutan nan laqad ji'ina kum bil haqq ai mun zo muku da gaskiya walakin aktsarakum lil haqq karihun amma da yawa daga cikin ku ba ku san gaskiya saboda haka duk mutumin da ya mutu yana kafiri zai dawwama a cikin wannan wutar ba zai fito ba kuma wutan nan ba za a taɓa tsagaitawa ba haka zai ci gaba da tafiya kuma babu mutuwa shi yasa Allah yake cewa la ya mutu fiha wala ya saboda babu cikakkiyar rayuwa kuma shi bai mutu ba yana nan aka kaɗe Allah yake cewa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wa ilahukum ilahun wahid ku ubangiji ne guda ɗaya mana Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai ne babu abokin tarayya a tare da shi kamar yadda Allah yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda a ce akwai wani ubangiji wanda ba Allah ba la fasadata da an samu mushkila saboda wani zai iya cewa yau ruwa yake so wani kuma ya ce a'a yau ba za a yi ruwa ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa mattaqadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa Allah bai rikida ba kuma ba wani ubangiji tare da shi inda a ce akwai wani ubangiji tare da shi to da ya zamanto cewa kowanne ubangiji ya tafi da abin da ya halitta amma shi kadai ne la ilaha illa huwa shi kadai yake ba shi da abokin tarayya babu wanda ya cancanta a bauta wa shi ar-rahman Allah shine mai rahama ar-rahim kuma shine mai jin kai a darasin mu na farko mun yi bayani bambanci tsakanin ar-rahman da kuma ar-rahim waye zai iya tunawa baba za ka jarawa na mana rahama wacce take amma ta haɗa haka bane ar-rahim kuma sai mu'minai me dalili akan haka Allah da ya ce a cikin suratul ahzab wa kana bil mu'minina rahima sai akwai wani bambancin kuma tsakanin ar-rahman da ar-rahim me bambanci dukkan su rahama suke nufi amma akwai wani bambanci tsakanin arrahman rahman da kuma ar-rahim menene ɗaya bambancin na wace tunawa shine abin da ba zai faɗa akwai wani bambanci tsakanin arrahman rahman da ar-rahim jin kai a lahira duk shine ma'anarsa mun ce arrahman. rahman kamar yadda wasu malaman suka faɗa yana nufin arrahama zakiya mana rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wacce ba ta rabuwa da shi ita ake cikin ita su ake kira al zakiya ita kuma shi kuma arrahim yana nufin arrahama al-fi'liya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne kuma rahama cikakkiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi akwai wata mace wacce ta rasa ɗanta a fagen yaƙi din yaron da ta gani sai ta ɗauko ta shayar da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kuke gani shin wannan kuna ganin za ta iya ɗaukar ɗanta ta saka a wuta suka ce a to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya fi wannan matar rahama ga bawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake faɗa dan mu gane girman rahama Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya halicci rahama guda ɗari saboda haka ya ajiye guda tara suna can a wajen shi yanzu wannan guda ɗaya ce ya sauko da ita da ita yake jin kan bayi a duniya sannan su ma bayi a tsakaninsu da wannan rafa suke jin kai to ya kake gani rana a kiyama idan aka saki tara? ai za a ji daɗi ko Allah ta daga cikin waɗanda za su mori guda tara duka saboda haka yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine shi ma mutum ya zamanto ya siffanta da rahama sunayen Allah subhanahu wataala daga cikin fa'idojin karanta su shine waɗanda za ka iya ɗabbaƙawa a cikin kai ma ka ɗabbaƙa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda yake ƙasa to wanda yake sama ma zai tausayin ku akwai ɗaya daga cikin larabawan ƙauye ya ga wani ya sumbanci ɗansa sai yake cewa "Ai yara na goma ba wanda na taɓa sumbanta sai annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa ina tsoron ya zama an cire maka rahama daga cikin zuciyarka annabi sallallahu alaihi sallam akwai lokacin da ya to cewa ɗan esta yana yana yana yana yana hankoran mutuwa ya kaga ga hawaye suna zubowa daga idansa sai ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa annabi ka hana mai kuka idan an yi mutuwa amma kai kuma ga shi kana yin wannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ai wannan da kuke gani yake cewa ai wannan rahama ce wacce take zuwa daga idan masu rahama saboda haka tausayi yana daga cikin abubuwa masu girma annabi sallallahu alaihi yana cewa ko wasu mutane da za su shiga aljanna zukatan irin zukatan tsuntsaye haka ciki mana zukata ne masu taushi saboda haka ana so mutum ya zamanto kai ya zamanto mai kaushi da yawa in mutum ya zamanto mai kaushi mutane za su gudu su ba shi guri annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbata shi da haka a cikin surat Ali Imran walau kunta faddan ghalid al-qalbi lam faddu min hawli inda ka kasance mai tsanani mai kaushin zuciya to da mutane sun dare sun ba ka wuce shine fa bima rahmatin min Allah min kalam da haka saboda rahama Allah shi yasa da ya zama cewa ka sauƙaƙa musu wanda inda ka zama mai sauƙi da kuma zai zama cewa in a matsayin ka na mai wa'azi zai zamanto cewa ka samu jama'a da yawa amma idan ya to koyan shi a wa'azinka aikinka ka aibanta mutane ka ce musu yan bida'a ka nuna cewa su ba a kan daidai suke ba ba ka koya musu abubuwa ta hanyar hikima to wannan zai sa da yawa ba za su bi ka ba Allah yake cewa inna fi khalqi samawati إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard a cikin halittar sama da ƙasa akwai ayoyi da yawa waɗanda suke nuna kudurar Allah subhanahu wa ta'ala saboda yanzu idan ka kalli sama za ka ga cewa tabbas akwai abin da yake nuna kudurar Allah Allah yake cewa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya daga sama bighairi amadin babu ginshiki tarawnaha ga tanan kuna ganin ta Allah yake cewa wata ma a banaina na bi aidin ita sama mun gina ta bi aidin da ƙarfi saboda haka ga ta nan kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul mulk Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka kalle ta da kyau ba wata matsala da za ka gani sun marji ilbasar karratai yankanibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir kamar ta duba ba wani na da za ka iya gani game da sama yanzu kaga zai yi wuya yanzu ka ga ginin da ya shekara dubu ɗaya alhali kuma yana nan gar wani bangare da ya faɗi ba amma ita sama dube ta ka ganta tun kan Allah ya halitta annabi Adam sai amma ga tana har yanzu tana nan garo shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa a antum ashaddu khalqan am sama wai da ku da sama wane ne yafi wahala halitta ne ha, Allah ya gina ta rafa a samtaha ha ya ɗaga ta ya ɗaga ta can sama ya daidaita ta wa abu ƙasa ha wa buha ha kaga wannan yake nuna mana cewa girman sama da kuma Allah subhanahu ta'ala ya sanya sama tana daga cikin manya-manyan halittun Allah subhanahu ta'ala kuma Allah ne yake rike da ita inna Allah yumsiku samawati wal arda an zula Allah shine yake rike da sama da ƙasa an zula. ta yadda ba za su iya bushewa ba wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd inda a cikin sama da ƙasa za su kauce ya zamanto su faɗi ba wanda zai iya rike sun ba Allah ba wannan yana daga cikin dalilan da yasa Allah daga cikin kamalarsa baya gaggadi ba kuma ya bacci saboda gaba ɗaya sama da halittu duka a hannunsa in duka suna in yatsunsa guda biyu a tsakaninsu zukatan bayi zukatan bayi dukkansu suna tsakanin ɗan yatsun ubangiji sannan kuma su ma sama da ƙasa gaba ɗayansu suna hannun allah subhanahu wa ta'ala wal arba sannan idan ta kalli ƙasa ita ma za ku ga cewa akwai ƙudurar allah subhanahu wa ta'ala mai yawa a ciki na farko allah bai sanya ta mai taushi da yawa ba inda ya sanya ta mai taushi sai kalimi inda ta ruwa ne Allah madaukakin sarki bai sanya ta mai tauri ba inda a ce ta zama mai tauri nan ma ba za ta ji daɗin tafiya ba sai sanya ta ƙasƙaƙaɗe kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratu zariya wal arda farashnaha fa ni'mal ma'idun ita kuma ƙasa mun shimfiɗa ta fa ni'mal ma'idun madalla da masu shimfiɗawa Allah yake cewa cikin suratul fussilat qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wata nuna lahu an dada wai yanzu ku ne kuke kafircewa wanda ya halitta wanda ya kasa a kwana biyu wata nuna lahu an dada kuke sanya masa kishiyoyi talika rabbul alamin wannan fa shine ubangijin talakai waja'ala fiha rawasiya min fawqiha ya sanya mata tiraku a samanta waɗannan duwatsun da Allah ya sanya a samanta wa baraka fiha Allah ya sanya mata albarka a cikinta wa qaddara fiha aqwata Allah ya kaddara abincin da mutane za su ci a cikin ƙasa fi arba'ati ayyamin sawa'an lissa'ini a cikin kwana hudu ya halitta ta kwana biyu ya kuma kaddara abubuwan da za a amfana da su a cikinta a kwana biyu shine wal'ar da ba da zalika da haha kamar yadda ya zo a cikin suratu annazi'a. saboda haka ita kanta ƙasa akwai abubuwa da yawa waɗanda suke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala min haka ku daga ita aka halicci kowa annaba adam babanmu daga ita aka halittu shi mu kuma gaba ɗayanmu muna koma ne zuwa ga annaba adam kaga zai iya komawa zuwa ga cewa mu ma dukkanmu daga ƙasa mu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wanda zai yi wa wani alfahari saboda kullukum min adam wa adamu min turab dukkan ku daga atik kuma annabi adam daga turbaya yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ko ku ji tsoron ubangiji wanda ya halicce ku daga rai guda daya saboda haka kowa da kowa daga annabi adam ya zamanto cewa ya fito don haka ba wani alfahari da wani zai yi wa wani duka ɗan adam gaba ɗaya miskini ne Allah subhanahu wa ta'ala ne ya halicce shi daga ƙasa kuma zuwa ƙasar za a koma da shi Allah maɗaukakin sarki yake cewa waqti lafil laili wan naha haka nan idan kuka kalli irin yadda dare da rana suke sabawa dare ya zo rana ta zo yini ya zo rana ta zo haka yake a kabul wani yana zuwa bayan wani inda Allah subhanahu wata'ala ya sanya duka rayuwar ta zama dare ba za a ji daɗi ba inda ya sanya rayuwar gaba ɗayanta ta zama yini ba za a ji daɗi ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratu a qasas Allah yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya ku bani labari inda Allah ya sanya gaba ɗaya duniyar ta zama dare waye zai iya zuwa muku da haske afala tasma'un ku saurari abin da ake gaya muku qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fi inda Allah ya sanya gaba daya rayuwar da ta zama yini to zai zo muku da daren da za ku natsu ku huta a ciki afala tumsirun ba za ku gani ku duba ba sai Allah ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yana daga cikin abin da yake nuna rahmar Allah sai Allah ya sanya muku yini don ku hada hada yanzu kamar mu da muke da yan boko haram muke da barayi inda daddare ne da yaushe ba security ba za a samu damar da za a nemi abinci ba garawa garuruwan da suke da wuta to da haka har garuruwan kuma da suke da wuta to an fi jin daɗin neman abinci da rana sannan kuma da daddare don a natsu bacci ya fi daɗi da daddare kamar yadda masana kimiyya suka suka yi nazari suke cewa baccin awa biyu da za ka yi da daddare ya fi baccin awa hudu da za ka yi da rana da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan daren ne ba don wani abu ba illa saboda hikima illa saboda hakan ya zamanto cewa ya taimaka wajen manatu wajen mubautawa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake su Allah yake cewa wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas haka nan akwai ayoyi da kuma kudurori masu girman gaske waɗanda suke nuna ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma girmansa a cikin jirgin ruwa wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara shi yana tafiya a saman ruwa da abin da zai amfani mutane akwai kudirar Allah a jirgin ruwa sosai wanda sai ka kalla da kyau za ka gane haka yanzu idan ka ɗauki dutse ka jefa a cikin ruwa a sama zai tsaya ko faɗawa zai yi zai yi ta haka shi jirgin ruwa ba ya faɗawa iko Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa shi ma jirgin ruwa yana daga cikin kudurorin Allah subhanahu ta'ala waɗanda Allah madaukakin sarki yana yawan ba da labarin su a cikin alkur'ani saboda ne saboda kawai ka gane irin yadda Allah madaukakin sarki ya zamanto cewa yana da girma yana da hikima yana kuma yin abubuwa waɗanda suke sun fi ƙarfin zaton mutane waɗanda waɗannan abubuwan kawai da yake yi sun kai ya to ka bauta masa kai imani da shi shi yasa wasu mutane da suka yi gaddama da abu hanifa suka ce su ba su yadda akwai allah ba shi suka zo za a yi munazara da abu hanifa ba su yadda wannan duniyar akwai allah da ya halice ta ba shi aka zo za a yi munazara da abu hanifa da yake abu hanifa yana daga cikin mutanen da allah subhanahu wata'ala ya ba su tsananin kwakwalwa shi suna zuwa sai tsaya yana tunani sai suka ce tunanin me kake ce wani jirgin ruwa ne haka a can yake tafiya amma ba matuƙi a ciki haka kawai yake tafiya shi kadai suka ce kai ai haka ba zai yi ba ya za a jirgin ruwa kuma shi kadai ya dinga tafiya ba kowa ba matuƙi ya ce to ita wannan duniyar kai a kai take zaune haka kawai ba wanda yake duba ta tun daga nan wasu suka fara dawowa saboda haka abubuwa da yawa suna nuna kudurar Allah وفي كل شيء له آية ala annahu أنه واحد kowanne abu da ka gani akwai ayar Allah subhanahu wa ta'ala wacce take nuna cewa shi kadai ne shi ce wa fi yasa ce wa fi amsikum afala tubsirun karan kawunan kuma idan kuka kalla to akwai aya yadda za ka yi bacci yadda kake so idan ka nan yana gani hannunka ka juya shi yadda kake so sai aka yake juyawa duka waɗannan suna nuna cewa akwai wanda ya yi Allah yake cewa wa ma an zalallahu minas sama'i ilin ma'in hakanan da kuma abinda Allah ya saukar na daga ruwa daga sama mana shi ma yana nuna ƙudurar Allah subhanahu wata'ala saboda shi ma ruwa yadda Allah yake saukar da shi kuma ya raya ƙasa da shi shi ma yana nuna ƙudurar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa min ayati annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat zaka ga kasa ta bubbushe ta kyamushi amma da mun saukar da ruwa sai kaga kawai ta koma ta zamanto ta yi albarka ta yi wannan to Allah subhanahu wataala a cikin suratul fussilat yake cewa inna zalika la muqil mauta da ya kawo misali akan raya ƙasa sai ce wanda ya wannan shine yake raya matattu saboda haka mai iko ne akan komai da haka akwai aya da yawa akan haka Allah ya ce wa basta fiha min kulli dafa da kuma irin yadda Allah ya watsa masu tafiya a bayan ƙasa a cikin ƙasa ko ina kuma Allah ya watsa arziki kowa yana da arzikinsa da yake ci wa ma min dabbatin illa ala Allah babu wata rai face sai akwai arzikinta wanda Allah ya rubuta mata wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha saboda haka duk wata rai da ka gani Allah subhanahu wataala ya san arzikinta ya kuma rubuta tururuwa za ta fito daga cikin ramunta ta nemi abinci miciji zai fito idan mutane suka yi sauki ya fito shi ma ya nemi abinci duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke nuna ƙudurar Allah kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allah raziqi wa aiqantu anna Allah tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa anna Allah la shakka raziqi na dogara wajen arzikina a wajen Allah subhanahu wataala ina da tabbas ba makawa sai Allah subhanahu wataala ya azurta ni saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya riga ya kaddar arzikin kowa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi inna ruhal qudus qad nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha malaika jibril yi busa a cikin raina cewa ba wata rai da za ta mutu face sai ta cika arzikinta fattaqullaha wa ajmilu fi salat don haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki na halal ko ka nemi haram ko ka nemi halal iya abin da Allah ya rubuta maka a iya nan zai zamanto cewa ka tsaya Allah madaukakin sarki yake cewa wata ta riya da kuma irin yadda Allah yake juye iska ta yadda wata ran za ga iska ta yi kudu wata rana za ga iska ta yi yamma wata rana ce gabas wata ran ta zo da azaba kaga yanzu iskar da aka aiko wa mutanen annabi hud kaga ai azaba ce ta zama wasu aka adin iza an zara qaumahu bi ahqa sai ce wa kad kalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu inni akhafu alaikum Allah yake cewa falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyati qalu hadha aridun mumtiruna a san kuma ayar suratul fussilat Allah subhanahu wataala ya fito da iskar sosai da kuma suratul haqqa ko da Allah subhanahu wataala yake cewa ko amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa suka girman kai suka ce waye fi mu karfi Allah yake awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai ba su ga Allah da ya halitta su ya fi su karfi ba sai Allah yake fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin na hisati a suratul haqa kuma Allah yake cewa sakkarha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma ya zama da wannan iskar ta zamanto tsawon darare bakwai da yini takwas fataral qauma fiha sar'a ka annahum a'jazu nafsin sawiya saboda haka Allah yana juye iska wata ran ya zama da ita ta azaba wata ran ta zama iska ta ni'ima wasahabil musaffari baina samai wal ard haka yana daga cikin alamomin da suke nuna kudurar Allah subhanahu wataala girgije wanda Allah ya hore shi wanda ya zamanto cewa yana yawo tsakanin sama da kuma ƙasa wallahu arsala riyaha Amai da ya a cikin suratul fatir wallahu arsala riyaha fatusiru sahaban Allah shi ne yake aiko iska fatusiru sahaban sai ta zama girgiji sai Allah ya ce fasuqnahu ila balakin mayyit sai mu shayar da shi zuwa ga gari wanda yake ya mutu sai mu shayar sai ta ga ya zama mai albarka shuka sai ta zamanto cewa ta fito Allah yake cewa duka waɗannan abubuwan suna nuna ayoyi da kuma alamomi na ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala ga amma mutane waɗanda suke da hankali. To, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake. Kamar yadda muka faɗa wannan shine darasi na ƙarshe a cikin jerin darussa na wannan wata na Ramadan mai albarka inda alhamdulillah mun faro tun daga suratul fatiha kuma mun yi ayoyi guda 164 a suratul baƙara insha Allah ta'ala in Allah ya kaddara muna da rai a shekara mai zuwa za mu tashi daga aya ta 165 inda Allah yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah a karshen wannan tafsirin kafin na mika abun magana ga waɗanda ita 'yan kwamitin masallaci domin rufe wannan tafsiri mai albarka wanda muka yi ni guda ashirin da biyar muna yi ina ba da shawara akan jajircewa wajen karanta alkur'ani da kuma fahimtar shi babu wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa mutum fiye da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da karanta alkur'ani da kuma fahimta shi Allah yana cewa afala yatadabbarun alqur'an walau kana min indi ghairi lawajadu fihi ikhtilafan katira me yasa ba za su dinga jujjuya alkur'ani ba me yasa ba za su dinga tunani akan alkur'ani ba Allah ya ce walau kana min indi ghairi inda a ce alkur'ani ya zo daga wani wanda ba Allah ba da sun samu saɓani wanda yake mai yawa afala ya tadabbaru na alƙur'an am ala qulubin aqfaluha dan haka a dage kuma ina ba da shawara kamar yadda muka faɗa a darasinmu na farko a mukaddimanmu da mukai yana da kyau kar a dinga zuwa majalisin tafsirin alkur'ani kawai domin ibada a dinga zuwa don ibada domin kuma fahimtar alkur'ani yadda kai ma za ka yi fatan wata rana kai ma ka zauna ka koyar da wasu kai ya zama bukatar ka kawai shine ya zamanto cewa ka yi karatun alƙur'ani ko kuma ka zauna inda ake karanta alkur'ani don ka samu lada ya zamanto cewa kana ƙoƙari wajen fahimtar alƙur'ani kuma a ƙarshe ina miƙa godiya cikakkiyar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon fara tafsirin nan lafiya da kuma kammala shi lafiya Allah ya sani kamar yadda na sha faɗa yin tafsiri a wannan masallacin wata ƙudura ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kusan gurare hudu aka nemi na yi tafsiri a wannan shekarar akwai maiduguri akwai cikin akwai jihar kaduna akwai jihar kano da sauransu wannan jihar ta katsina ita ce ta hudu kuma ita ce ta ƙarshe a kusan jerin to amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu zo mu wannan tafsirin kuma ni waɗannan kwanaki da muka yi tare da ku na ji daɗin kasancewa tare da ku da haɗin kan da kuka ba mu akwai wasu ma daga ƙauyuka suke zuwa saboda yadda suka kyautata mana zato muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a rayuwarmu gaba ɗaya kuma ya maimaita mana ramadan ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata mai albarka sannan kuma akwai mutane masu mahimmancin gaske waɗanda gaskiyar lamari sun ba da gudunmawa sosai wajen tafiyar da wannan tafsirin da kuma a taimaka masa wajen kautar da shi daga samun tasgaro suna da yawan gaske amma akwai waɗanda suna da mahimmancin gaske waɗanda ya kamata mu ambaci sunansu daga ciki akwai A alhaji buliya sanda kafin islam wanda yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen tabbatuwar wannan tafsirin sannan akwai babanmu wanda yake hannun haguna alhaji ala habibu shi ma ya ba da gudunmawa kusan tsakanina da allah a cikin yan kwamitin masallacin nan ban san mutumin da yake bin tafsirin yadda ya kamata da kuma mu kuma da muke tafsirin yadda ya kamata ba kamar shi da kuma ganin cewa tafsirin nan sai ya zamanto cewa ya tafi kamar yadda yake tunda aka fara tafsirin nan tsawon yini 25 kullum yana nan yana ganin yadda al'amuran suke tafiya da kuma limamin masallacin nan malam musa ɗallami shi ma ya bada da gudunmawa sosai wajen tabbato wannan tafsiri ba zan manta da abokina ba da aliyu wanda shi ma shi ne ma kusan ginshikin zuwa na tafsirin nan lokacin da aka bani labari cewa an turo ni wannan masallacin na yi niyyar ba zan zo ba shi na nemi shawara a wajen shi ya ce mun alaga fata mala mun je mun ga masallacin nan kuma na san shi lahiya lau babu matsala saboda haka za a iya zuwa a ci gaba da tafsiri har ma na ce masa kar ya ba su lambar wayata shi ne ya karfafe ni ya zamanto cewa har na zo wannan tafsirin don haka ina tabbatar muku da cewa duk wani tafsiri da muka yi a cikin wannan masallacin yana da lada saboda in banda Allah subhanahu wa ta'ala sannan shi da kuma babanmu shek Yakubu Musa Hassan Katsina wanda shi ma ya halarci wannan majalisi namu a ranar Alhamis da ta wuce na tabbatar inda Allah ya sa yana gari to da tabbas yau ma da shi za a rufe wannan tafsirin amma ya tafi to shi ma muna masa godiya muna masa fatan alkhairi da kuma malamai guda biyu waɗanda suke gefe na da malam harif limamin masallacin central mosque na izala su ma sun ba da gudunmawa sosai da malam abdullahi darma da kuma babban alaran malam ashir allah ya saka muku da alkhairi gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin magana zuwa ga malam ala wannan shi kusan babban kamfani kuma wannan masallaci ya yi a sanina za mu ji jawabi daga gari shi insha Allah ta'ala sannan kuma mu ji daga liman da kuma da kalwar aminu da sauran waɗanda suke da wata magana ko shawara kasancewar yau ranar ta kashe babu laifi a yi haƙuri kila a ɗan wuce lokacin da ya aka saba a tashi. kuma assalamu alaikum ah, ni ba da wani abin da zan ce ya da mana ya ah, ya kama na wani godiya da ana ah, da ya ba mu a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran kuma muna fata wannan ya zama na so ne tabi ne da gamewar mana a wannan masallaci sha Allah a fata cewa duk shekara malam zai zama kamar yadda marigayi jama ya zauna a maiduguri to kuma a kawai ba su malam ya zauna a A fatan ubangiji Allah ta saka mishi da alheri duk da suka taimaka wannan ne ta fata Allah ta saka mishi da alheri kuma ina son in gaya wa malam kuma ya roƙe shi shi da da cewa wurin da ya zama ya ce ta malam ba wai an gama tafsir sai ba ba yana zowa nan garin yana abincin lattara to muna fatan za mu yi sadarsa nan masallacin nan wanda za mu amfana da ilimin da Allah ba shi da fatan ubangiji Allah shi taimaka mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك لنا العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين وبارك السلام عليكم ورحمة الله يوم قبل أن تتعامل مع ذلك سليمان kawo wannan rana da cewa an fara wata ne barka da mutanen da shirin ta har shi ana magana cewa ya zama wajibi ko ya zama ta samu mutum na biyar da wata rage mun yi jana da wani ba wannan karatun daji wanda yana cikin yi shiga Allah ta shiga haka jiya sai ɗan uwa ko ga sunan dai nema yake wannan ya bashi wannan wannan ya tattara kayan shi baki ɗaya ya koma ɗakin Allah yana yin kayan Allah a cikin don mu gane cewa wa'azi ba nan kaɗan ba cewa ƙarshen mun zo muna gani muna gani muna ƙoƙarin da sun yi ga wannan Allah ya gafarta mana ya mu kuma Allah ya ba mu ko ba addu'a mu gane cewa akwai aiki da wani babban al'amari shi ne ikhlasi gaba ɗaya ana mutunci ya ce wa ma mutu illa ya kuma mutunci na, ne rabu ne kasancewa tare mana ikon da mu da dukkan baki daga mu ma da bakin da za su ba a kan kyautu ne ya mu duk abin da kuke gudana ba bai da aka ishara cewa tulitar ne Allah ne ke da malu shi ne karfi wani iko ne na shi kawai an nune shi can an nune shi ba da ma gaba ne cewa ya yi kuma bai ba sun ba da su ba su shi da mara sun ba da yi ba wani ne kuma ya fara kuma aka ga nema in za ka ce nema ba ta kai ba gab da gab har ramadan har an ci abin da shi aiki a nan neman yake musamman mutanen dariya kawai hukunci ne an Allah ne ya gagara cewa zai nuna ya fara kuma yadda aka kira

son zuciya da sauran abuwa da sun ke tunani Allah ya karfe ga shi kira ne karantarwa ce wanda addinin ake kuta shi fahimta kuma ko za mu tafi maksudin rayuwar da Allah ya ma karfe jinna wa jinna ila da ya sun da aka fara kokari ba mu Allah da yake sai ya nuna mana ne Allah ya so mu yi duk da tasiriyar kokarin da yake kokari ke da kawai ba a kuma har kokarin ko shi ne nuna kai ko ya rubuta jikin ko wani a Allah subhanahu ta ta'ala duk da kan zai kawo kokari ke ya ga a fahimci Qur'ani sako ne ba wata karanta shi an ke karanta shi kawai ne sakon ne kushirci shi ne sakon wancan misali da hana da wancan misali sakon ta misali da hana ya ɗauko misali da kuma abu ga gaban Iya zai ya kawo kullum da ya ɗauko wancan ya kawo sakon wancan ya kawo a dai mutum ne bai kayan Qur'ani ke kan ba kuma yana fahimta kuma ya aiki shi sa zai ka da wa kan kan shi da mutum na an ce kawai don zuwa ba ta mu san ya da kawai kowanne zai mai kare ke a kowane manzuki wanda shi na gaci, shi littafi na da shi bayan babu babu wata al'umma da babu wani manzo da mutum da zai kone ya zabar da kowa ya tashi gami ya zai mai fahimta da alƙalai ya gane suna da wani yana wani Ya jawo ayar da ga Allah ya ce kaza da kaza kowane da yau da ta yi kuma da Allah za gai daban-daban a da wani kuma yin da ke bawai tsawon ilimi a a karantar mutane da shi kuma a kan tabbaci na domin samun kyakkyawa da duniya da ya su zan sa ka nan ya da duk su ba tunda cikin ba da maka zo ka zanna ma ya da cikin gudun wanda ba kowa ta zuwa a kura ta zanna yanayi ba shi mu gudu yana da cikin gudun wanda ka ba da kai ma zo ka zanna cikin ka da kai shi Allah ya tsaro ka mana ba mu kwanci da ba kuma ya fara albarka a rayuwa ba ne da haka da saka sai ka yi shi barka mai da lafiya kuma Allah ya kare mu da duk inda ya sa ba wanda ya ba domin yadda ya kai idan na kuma ya maka kai ya nan ga kowa a cikin kasar da wani kowa ya kuma ba ka ma wani da shi ta yi karin sa ga yana da zo kwana ɗaya ce ga mutum ga hakan yana gani ga shi ya zo ya zo wata lafiya kwana ɗaya mutum bai ga ga shi ma wani cikin gare ne musamman kuma da ya baro misali na ya haƙura ya daure kullum yana nan da yanayi ya haƙura

hikima da ilimi da wane shi da dukiya kowa ba da kuma masu Allah ta yi mana barka ta da kyau su rayuwar kuma ya samu gaba da duniya Allah ya yawaita mana mutan wanda wani ma ta kare kawo na gaba da shi a shi mun zo an fara muna neman shi ma mu ga mu an rike kamar da aka yi wannan Allah ya yawaita mana ciki da ce ina yi ba domin wannan gwanagwarai ma'a ma'anoni da muke gina alkur'ani daga yanzu za su tsaya sai wata shekara kaga abu ne mai iya sa ciwon zuciya kuma ina dai ba da hakuri ban cika sanin magana ranar kwamfana ba ta Allah na saboda alamun da imam da ya yanzu da rayuwar kuma yin Allah wanda abin ba ka yake a sai yake amma da milin a da yawa ba ta ba lafiya ba a rasu ko ta yi haɗi ko ta makamantin mata a shi yasa wani babban malami

ranar gobe duk da ne san zuwanta amma gobe shi gobe ya dawo shi mai mai karfa jiya wani kokari kai ka aika ta ne ba amma gobe ni ko kai ko ku ba mai tabbaci a zai kai gobe nan ko kuma Allah a kawai da hannu shi yana da tabbar zai kai gobe nan akwai ki jiya ta kuce gobe ba ta da tabbar kowanne mu yaushe ne mu kenan yau kawai yasa ko turawa suke cewa abinda duk za su iya yi yau ku kasa ba shi da gobe kamar su mai zuwa ke cewa sarka bar aikata ɗan awon zuwa gobe domin zai gobe ta zo kai ba ta yau da kake da ita su ne za yi kai yau don haka wannan dama da na fi wannan mata an na ganin kusa da ƙarshen shi suna da Allah madaukaki ya mu ƙarshen shi kuma ga wasu irin wannan mutane na shi su masu yawa kuma ya tsaro samu da samun albarkar harika da tsaye da da su a cikin Allah muna roƙonsa a cikin kuwa da da bayyana da da kan sa da ya alkai na da yawa Allah ta samu kuma mai da fita kuma Allah ta tsara da albarka a yi shi da ilimin shi da shi ta arzuta da za su gane abin da yake amma fiye da ah, wannan da aka yi na labari ah, shi ma ba da ne duka a cikin wannan aika na kai Allah bai da lafiya yadda ba zai lafiya. Ah, ya dai ta ganin

ba ibada ba riba asali ne ita ibada take asalin wajen neman riba Allah ta wani Allah ta wani ta wani Allah ta wani ta wani wata kuma da da mu ba maza da mata Allah ta wani imani Allah na wanda ta somewhere